Barka da zuwa a wutan Hajiya TV. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Muciya da zani kashi na talatin da takwas. A wannan lokaci ne kuma aka buɗe motar Zahizat aka fito, wanda Basma ta gani shi ma ya ƙara gigita ta, ba kowa ta gani ba face Faisal yayanta wanda ya taho da inna da baba zuwa cikin birni don ya nema mahaifinta lafiya. nan take ta kame a inda take tana kallonsa ta ƙura mashi ido har zuwa lokacin da zahida ta iso gabanta ta ce basma basma ta kalle ta a raunan ta ce na'am anti zahida don allah ki haƙuri da mamaki jume lariya da ukashat suka kalli basma a tare suka ce nizila dama ba sunanki ba sunanki basma basma ta kalle su sai ta rurruce. ta gane cewar a yanzu karyarta ta ƙare domin ku an gane asalin sunanta basma ba na zila ba zahida ta ci gaba da cewa basma me yasa kika min haka me yasa kika gudu bayan abin da ya faru bakin basma na rawa ta kasa magana a lokacin da fesal ya so gabanta yana murmushi yana faɗin cewa allah mai iko na koma ƙauye da nufin in ɗauko ki basma an ce kin cinye ɗan gidan dela mai fura kin gudu birni ba a ganki ba ashe za mu sake haɗuwa da ke basma ashe za mu ganki basma ta kalle shi sai kuka kubce mata ta ce ya fesal ya fesal da makaddara za ta sake haɗa ni da kai da ma zan sake ganin ka a duniya nan ta kuma sai ta silale ta faɗi ƙasa ba ta ko motsi a hankali na buɗe idanuwana waɗanda na sauke su akan fankar da ke faman gudu a cikin mahallin da nake ne tsayi da raina da tunanin son gane a ainihin inda nake cikin lokaci kaɗan na gane cewa a kwance nake a gadon asibiti ne kyakkyawan yunƙuri da nufin in ja hannuna na dama sai na ji an dafe hannun nawa na waigo da sauri na kalli gefen daman nawa ya haife sal na gani zaune akan farar kujera ya zuba mana idanu nan ya ajiye wayar shi yana duba na ya ce basu makin farka kada ki ɗaga hannunki wannan ruwa ne ake ƙara miki wato drain idan kika ɗaga hannunki za ki iya sawa ya goce kuma in ya goce za a iya samun matsala sai yanzu hankali na ya da jikina sosai na tuna da abubuwan da duk suka faru na tuna da mugun gaman da muka yi da zahidat a wajen ubaidat mai sai da abinci hankali na ya sake tashi na tabbata da cewa a yau ko a gobe za a danka rana a kotu don yanke min hukuncin da ya dace da ni a bisa kashe ɗanta da ni, wato muƙaddis hankali na ya in tashi da tunawa da haka na dubi ya faisal na ce yaya dan allah yaya ina zahidat take ina zahidat ya aka kuma na ganku tare da ita ya ce kin ga basma kwantar da hankalinki Zahidat da kike magana a kanta na san duk abin da ya faru a tsakaninki da ita a taƙaice dai zahidat abokiya aiki na ce tare da ita muke aiki a kamfanin mahaifinta kuma ita ce yayan matata gabana ya sake faduwa yayan mata ya haife sal na shiga uku ni dai ta ko ina sun min da baibaye muryar shi na ji ya ci gaba da cewa a halin yanzu mun je wajen ubaidat mai abinci ne da nufin zahidat ta sallama da ita kasancewa za ta tafi saudiya don dubo ɗanta da sauri na ce wani ɗan nata ya haife salo wani ɗan nata ya ce basma ki kwantar da hankalinki na ce zan yi miki bayani dalla-dalla a yanzu yadda zaki fahimta na jinjina kai gami da komawa na kwanta na yi lamo ina kallonsa jikina duk babu kwari a inda ya ci gaba da cewa na san duk abin da ya faru kamar yadda na gaya miki kuma muƙaddis wanda kike zaton cewa ya mutu muƙaddis bai mutu ba na yi ƙura zan yi magana cike da farin ciki sai yaya ya sauran dafe ka kafaɗata na sake koma na kwanta a karo na biyu inda ya ci gaba da cewa muƙaddas bai mutu ba lokacin da mota ta buge shi sa'in da kika fita tare da shi sai dai ya samu miyagun raunuka masu ɗimbin yawa wanda hakan ya sa ya kusa rasa rayuwar shi a halin yanzu ma magana da nake miki yana can a saudiya tare da mahaifinsa a can ake jinyarsa ita ma zahidat saboda aikinta ba za a taɓa bata hutun da za ta je ta zauna tare da shi a saudiya ba shi yasa ba ta zauna a can ba na ce to yaya na ga ai ɗanta kenan guda ɗaya in ta zauna tare da shi ba waye zai zauna a wajen shi sannan kuma yaya ina ina ladidi dan Allah ka ɗauke ni ka kai ni gida wajen ta, kuma ina abba na ina abba na ya basma ki nitsi in ƙarasa miki bayani mana kamar yadda na gaya miki cewa zahida tana nan tare da mu ba ita ke kula da jinyar ɗanta da yake kwance a gadon asibiti a saudiya ba inna ladidi da kike magana a kai ita na ɗauka na tura saudiya ita ce a can a zaune tare da muƙaddis tana kula da shi amma mahaifin muƙaddis yana yawan zuwa sosai akai-akai ko mu ma zuwa mu biyu na je na duba shi na dawo yanzu haka zahida ta je da nufin yi wa ubaida ƙawarta sallama akan cewa za ta je saudiya don ganawa da ɗanta ashe allah ya nufi cewa ke za mu gani a nan wajen na ce yaya dama zahidat ko in ce anta zahidat ta san ubaida mai sai da abinci ne ya ce kwarai kuwa ta santa sosai saboda daga wajenta ake mana oda abinci a kawo mana ofis a duk lokacin da muka fito aiki kasancewa abincin ta yana da matukar daɗi kwana biyu da muka ji shiru ba mu ganta ba hakan ne sa ta ce in sauke ta a mota a wajen ubaida din don ta ga ko lafiya kafin ta wuce to a can ne muka samu labarin cewa ashe zahida ta tafi garin su um, ashe ubaida uh, ta tafi garin su don haka basma ki kwantar da hankalinki babu wata matsala yanzu komai ya zo da sauki na yi wa zahirat bayanin yadda za ta fahimta na gaya mata tarihin rayuwarki da komai kuma ta fahimce ni yanzu haka tana can ta tafi saudiya jirgin su ya tashi tun a daren jiya na sauke nan nauyi a ajiyar zuciya wani farin ciki yana ratsa zuciyata da na kasa gane ko na menene can kuma kasan zuciyata na ce Allah sarki ina ladidi komai akwai sanadin shi yanzu ina ladidi ce a saudiya mahaifiyata ko in ce inata da muka zaman ƙauye muka ci rayuwar kunci da ita a ƙauye yanzu ita ce a saudiya sanadin muƙaddis wannan yaro to ta siga ya zo mana da alheri a cikin rayuwa na sake jan numfashi ina duban yaya fesal na ce to yanzu yaya fesal shi kuma abba na fa nan na ga fuskar shi ta sauya kwalla ta cika masa idanu a hankali ya kamo hannu na riƙe a cikin nasa ya ce basma bayan bayanin nan da na miki na cewar muƙaddis bai mutu ba kuma ina Ladi na can a zaune da shi a saudiya tana kula da shi yayin da na gaya miki cewa ba ki da matsala da zahidat ki daina fargaba to ina mai bakin cikin sanar da ke cewa allah ya yi wa mahaifinmu rasuwa tun a hanyar mu ta dawowa zuwa birni daga can ƙauye inda na ɗauko shi zuwa asibiti ba mu same shi da rai ba ko lokacin da muka dawo nan na ji hankali na ya matuƙar tashi na dafa kirji na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifina ya mutu shikenan ba zan yi albarka ba a duniya yaya mahaifina ya mutu yana mai fushi da ni mahaifina ya mutu da zaton cewa na mika kaina ga 'ya'ya maza sun yi fyaɗe da ni ya tafi ya bar ƙauye sanadi na ciwon shi ya tashi yanzu kuma a ce ya mutu na shiga uku mahaifina ya mutu da baƙin ciki na ya toshe mini baki gami da cewa basu miki kwantar da hankalinki kada ki ki saki faɗin wannan magana domin za ki jawo kanki wani ciwo ne na daban a banza da hofi domin kuwa mahaifinmu bai bar duniya ba sai da ya furta cewa ya yafe miki inna ladidi ta gaya mana haka ba so ɗaya ba ta ce mahaifinmu ya yafe miki domin ya fuskanci gaskiya mahabub saurayin da kika so aure a ƙauye ya gaya mishi duk halin da ake ciki don haka yanzu mahaifinmu ba abin da yake bukata sai addu'a domin shi dai tashi ta yi kyau na share hawayen da ya silalo a kan fuskata sannan na ce haka ne kam dukan mai rai mamaci ne allah ya ji kan Abba na ya mutu bai ga aure na ba bai ga abu na ƙarshe da yake son ganin cikar burinsa a kai ba Abba na bai ga aure na ba bai ga mijina ba sannan kuma bai ga fitata daga cikin ƙuncin rayuwa ba ya haife ce tabbas abba bai ga fita ke daga ƙuncin rayuwa ba amma a halin yanzu ki gode allah domin kin fice daga dukkanin wani ƙwanci ni mutum ne hamshakin mai kuɗi a cikin wannan gari na kano da kike gani wanda sunana ya fice ba abin da ban mallaka ba don haka yanzu duk wani kuncin rayuwa da kike ciki ya kau basma ki goda allah inna ladidi kuma nan ba da jimawa ba za ta dawo za ta dawo kano a duk lokacin da Muqaddas ya samu sauki za ta damu ci gaba da zaman mu tare da ita na ce yaya faisal mahabub fa ka samu labarin shi lokacin da ka koma ƙauye ne ma na? ban samu mahabub ba domin na samu labarin cewa mahabub yana nan birni ya taho birni wajen mahaifiyar shi don neman kuɗi don haka ko ba daɗe in dai rawinki ne in dai ya kasance mijin da zaki aura basma zai zama mijinki ki kwantar da hankalinki yanzu lokaci ne da zaki ji daɗin rayuwarki lokaci ne da zan share miki hawaye zan zamo uwa uba a gare ki zan zamo komai naki na sani da daɗewa cewa mahaifiyarki ta rasu Inna ta, wato inna ladidi wadda kika riƙa tamkar mahaifiyarki ita kuma a halin yanzu tana can a saudiya don haka yanzu ni ne uwa ni ne uba a wajenki za ki zauna a gida na basma tare da matata sai a yanzu na kai duba na gefe da gefe da zaton ko zan ga matar ya haife sa amma sai na ga shi kaɗai ne a cikin ɗakin duk da ɗakin dama gado ɗaya ne a cikin shi da alama ko a asibitin ma wannan ɗakin na musamman ne aka kawo ni ga ac da take fama ratsa ƙashi ɓargo da fatan jikina bayan fankar sama wadda take aiki na ce ya yi fesal ina matarka ko ta tafi gida ya ce a'a matata bata zo ba tana can gida duk da ta san abin da ya faru da ke kuma ta san cewa na haɗu da 'yar uwata to amma bata zo ba a sakamakon wani sabani da muka samu ni da ita so kada wannan ya dame ki nan da 'yan mintuna kaɗan ko in ce nan da awanni kaɗan za a sallame ki daga asibiti idan ruwan nan da aka sa miki ya ƙare dama doguwar suma ce kika yi ta to alhamdulillah likita ya tabbatar min da cewa dama za ki samu sauƙi ki warke a cikin ɗan abin da bai wuce ɗan awanni ba so idan mun tashi daga asibitin nan zan ɗauke ki mu tafi gidana ki zauna can tare da mu na ce yi faisal ukashet fa ka haɗu da ukashet wani saurayi da ka gama tare da shi a tsaye lokacin da kuka zo shagon anti ubaida kai da anti zahidat ya ce tabbas na haɗu da shi kuma mun baro shi a can a sakamakon silariya da suka dage akan cewa ya tsaya tare da su zai ba su labarin shi shi kuma ya ce ba zai taɓa ba su labarin shi ba sai sun amince da za su tsama mishi aiki a wajen ubaida ɗin nan suka mishi alkawarin cewa su shiga cikin shago ya ba su labarin shi su kuma za su bashi aikin da zai dinga yi kuma za su dinga bashi abinci na safe na rana da dare ko da ubaida ta dawo za su mata bayanin da za ta kale shi ya zauna tare da su na ji wani daɗi a cikin zuciyata da na samu labarin cewa ukashit ya samu aiki a wajen Ubaidat mai sai da abinci. Murmuci ya kubce min a raina na ce shi dai Ukashat baya aikin banza. A ɗazu ya ki bani labarin shi har sai da na mai alkawarin cewa zan ba shi labari na sannan ya amince zai bani ga shi a yanzu su masu lariya ya ƙi ba su ainihin labarin shi har sai da suka mai alkawarin cewa za su sama mishi aiki a wajen tabbas shi dai a rayuwar shi mutum ne mai tsananin wayo wanda baya aikin banza insha Allahu a hankali in na samu nutsuwa zan ɗauko shi in kawo shi gidan ya haife sal ya ga sauyin da rayuwa ta zo min da shi kuma shi ma zan yi yunƙurin ganin cewa ya fita daga kuncin rayuwa kamar yadda a yanzu ni basma nake munna da Allah ya kawo sanadin da na fita daga dukkanin kuncin rayuwar da nake ciki lalle dukkanin tsanani yana tare da sauki alhamdulillah ya yi fesal ya katse ni da cewa basma bari dan tashi in zagaya masallaci lokacin sallar la'asar yayi ki kwanta ki huta kafin sandar wannan zai kare idan ya kare zan dawo sai mu tafi ga baki daya ba ki jin yunwa in tawo miki da wani abun ko kuma sai zuwa anjima na ce ya Faisal ni bana jin wata yunwa ni a ƙoshe nake ni ganin kama kaɗai ya kwanta min da hankali ji nake kamar na ga kowa nawa daga kan su gwaggo saratu sun mai araha da kowa na ƙauye musamman in na ladidi yanzu da na ganka gani nake kamar ita na gani kuma hankali na ya kwanta matuƙa da na ji cewa tana cin a saudiya cikin kwanciyar hankali babban takaici na kawai shine da na ji cewa allah ya yi wa abba na rasuwa to amma na san cewa dama duk mai rai mamaci ne ni mumina ce wadda na yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau don haka na gamsu Allah ya ji kan mahaifina ya yi fesal ya yi murmushi gami da jinjina kai ya fita ba tare da ya sake cewa komai ba na kwanta ne lamo ina ci gaba da kallon sili murmushi na kwace min a fuskata to ba a sallame ni daga asibiti ba ni basma sai washe gari da ranar tsaka Ya yi Faisal ya ɗauke ni a cikin motar shi tsadaddiya muka nufi gidan shi ba mu tsaya a ko'ina ba sai a haraba gidan nasa inda mai gadi ya wangale mana gate ɗin gidan ya danna motar shi cikin gidan nan muka shiga cikin gidan lokacin da na bi bayan ya yi Faisal muka nufi cikin gidansa sai na wanzu ina mai yin kalle-kalle cike da kwaɗayin kyan gidan nasa domin zan iya cewa tun zuwa na duniya ban taɓa shiga kasitaccen muhalli ba kamar gidan yaye fesal tun daga harabar gidan nake ta santinsa ga shi dai ba gidan bene ba ne amma yanayinsa irin ginin nan ne na zamani da aka dasa gidan a tsakiya harabar wajen ta yadda za ka iya zagaye shi kana tafiya ga shuke-shuke irin abin dai gwanin ban sha'awa haka dai muka ci gaba da tafiya ina bin kowane sashi da kallo hannuwa na kuma rungume da jakar littattafai na wanda ya haife su ya gaya min cewa da ya je ƙauye ya ɗauko su ya taho da su sa'in da ya je taho da ni bai same ni ba ba mu tsaya a ko'ina ba sai a babban falon gidan wanda aka ƙawata shi da lintsuma-lintsuman kujeru da kayan kallo gami da sauran kayan ado na more rayuwa domin banda kar in yi ƙarya a matsayina na 'yar ƙauye to zan iya cewa babu ce kaɗai babu a falon ba mu iske kowa a cikin falon ba sai kayan kallo da aka kunna aka bar su su kaɗai suna aiki sai kuma iska fanka da ta gauraye da sanyin ac wadda ta haifar da kyakkyawan sanyin yanayi da za ka ji kamar a cikin lambu kake ba a falo ba arziki kashi shi dai yaya ya yi fesal ya gama takoshi saura kuma mu 'yan baya na faɗi hakan a cikin raina a san da ne zaune bisa ɗaya daga cikin kujerun fala sai kuma na tsira wa ƙofar da na ga ya yi fesal ya nufa yana ƙwala wa matarsa ya sura kira na bi ƙofar da kallo ina jiran in ga fitowar macen da ta yi sa'ar samun miji kamale mai haƙuri da sanin ya kamata irin yayana ile kuwa sai na ji tashin amma muryoyinsu suna hira da dariya sun nufi ƙofar shigowa falon don haka sai na gyara zama ina murmushi da son ganin matar yayana tun sanda na ga sun nufo inda nake sai na tsaye da idanuna akan Isra da ita ma take dubana Isra ba yarinya karama bace domin kuwa ta baiwa shekaru ashirin da bakwai baya sai dai tana da ɗan ƙaramin jiki da idan ba kai mata kallon nutsuwa da fahimta ba sai ka zata cewa ba ta shekaru ashirin da biyu ba domin kuwa gogaggiyar mace ce da karatun boko gami da wayewa suka ratsa ta idanunta a buɗe suke sai dai kuma kyakkyawa ce akwai hanci dogo da manyan idanuwa ba ta da hasken fata sosai amma fa yanayinta kaɗai ya bayyana cewa a cikin hutu take kuma daula ta zauna mata ko da wasu kusa da ni sai da suka yi tsaye a gabana suna dubana da fuskokinsu da suka faɗaɗa da murmushi duk da kasancewa ita isra murmushin yaƙi take yi da bai kai har ƙasan zuciyarta ba domin sai ma a yanzu da ta ganni ne ta ji ta ƙara tsanata a ranta take faɗin ashe ma ƙanwar fesal ɗin yarinya ƙarama ce wadda kuma nake da damar da zan bautar da ita kuma sai na yi yadda duk nake so da ita na san bata isa in sa ta aiki ta ƙi ba to idan haka ne kuwa to ga gida nan ta yi zamanta amma sai ta gwammace zaman kurkuku a kan zaman da za ta yi a gidan mijina murya ya yi fesal ce ta katse mata tunani a sanda ya dube ta ya ce Yusra yau dai ga kanwaiki wato basma da tun jimawa kike jin labarinta daga bakina ba sai na tsaya bata bakina wajen sake sanar da ke matsayinta a wajena ba sai dai ina roƙonki da rike mini ita da gaskiya gami da amana ki ɗauke ta tamkar kanwaiki da kuka fito ciki ɗaya domin ya ce a duniya kaf banda ni da inna ladidi sai kuma kawunmu wanda ke can cikin gari bayan shi ba ta da kowa a yanzu ki zamo tamkar kiyaye ta ce ba don komai na ce miki haka ba sai don sanin cewa ita basma yarinya ce karama da dole sai an yi haƙuri da ita duk abin da za ta yi miki na rashin kyautawa to ki mata nasiha da nusar da ita cikin hikima ba da faɗa ba da sauri yusra ta katse shi cike da ƙosawa da bayanansa ta ce don allah ya isa ka duk na ji bayananka har ma da wanda baka riga ka faɗa ba na fahimta sai ta juyo ta dube ni ta ce sannan malam ma basma ya aka ji da zaman kwanci rayuwa ina murmushi na ce alhamdulillahi ai zaman kwanci ya ƙare tun da gashi na zo gidan yayana ta ce to allah ya bada sa'a kafin ni ko ya haife sal wani cikin mai sake magana sai ta juya da sauri ta nufi danin iriya wato ɓangaren da aka dasa teburi zagaye da kujeru don zaman cin abinci yusra ta doshi wajen tana faɗin ku biyo ni ga abinci can na shirya muku domin na san duk kuna tare da yunwa yi fesal ya kama hannuna ya tada ni tsaye yana cewa taho mu je ki ci abinci sannan ki wanka ki huta ba tare da na ce komai ba ni ma sai na ƙara damƙe hannuna a cikin nasa muka nufi wajen da ya sira ta shirya mana abinci kala daban-daban kuma ta tsaye tana duban sanda muka doso inda take zuciyar ta'adda dagule da tunani tunani kawai take na irin kura da halin da za ta so ma bijiro mani da shi kuma ranta yana suya saboda jin bayanan ya haife son na ɗazu da yake ce mata duk abin da na yi mata kada ta yi mini faɗa sai nasiha abin ya ba ta haushi ta dai danne ne kawai don kada ta fallasa abin da ke cin zuciyarta a gabansa tana tsaye muka ratse ta gefenta muka zauna zama muke da wuya sai ya haife son ya ɗaga kai yana dubanta ya ce gimbiya na ga kin ƙirƙiri a tsaye ne kin bar mu maimakon ki zuba mana abinci ai sai ki matso kusa don ki zuba wa basma wato ƙawar taki ya ƙarasa maganar yana dubana, a sanda ni kuma nake kallon yasmira ina murmushi jiya wadda za ta yi ne maka haɗa idanu da ita sai ko ta watsa min wata uwar harara gami da mugun kallon da sai da gabana ya yanke ya faɗi nan fa ne ƙasa da kaina gabana ya ci gaba da faɗuwa cike da mamakin irin kallon da ta yi mini sai ta juya ga faisal tana yatsa na fuska ta ce ba zan iya zuba wa basma abinci ba saboda ba na jin daɗin jikina don haka zan shiga ɗaki in kwanta sai ka zuba mata ko kuma ita ta zuba da kanta tana gama faɗin haka sai ta juya da baya ta nufi hanyar da za ta sada da ɓangarenta ya haife ya bi bayanta da kallo yana girgiza kai kuma fuskar shi ta sauya saboda jin ce ba ta da lafiya duk da bai san cewa kallo take ba zuba abincin ne dai ba za ta yi ba shi yasa ta faɗi haka nan da ya ɗauki idanunsa daga hanyar da Isra ta bi ta wuce ya tattare hannuwan rigar shaddar da ke jikinsa sannan ya buɗe kulolin abincin ya ɗebi kowanne ya zuba min yadda ya san zai ishe ni sannan ya turo abincin gabana kuma ya tsaya mini lemo kafin daga bisani shi ma ya tashi ya zuba wa kansa ya soma ci ni kuwa tun sanda na sa cokali a cikin abincin nake tsakura su ina ci kamar bana su. duk da irin yunwa da nake ji amma yanayin irin karɓar da ya sirata min gami da harara mai tafa da mugun kallo hakan ne tabbatar min da cewar ba a yi mara ba da zuwa na ba hakan ne kuma ya sanya min da jiki farar ɗaya nurin fuska ta ɗauke har ta kai ga yaya fesal ya kula da halin da duk nake ciki duk da kasancewar bai san abin da ya sa ya ga yanayi na ya sauya ba sai ya ɗan dakata gabarin cin abincin yana duba na ce basma ya naga kina tsakuwar abincin kamar ba kya so ne ko kalolin abincin ba su yi miki ba ne yanzu in sanya ya ta girka miki wasu ne sauran girgiza kai ina cewa a ayayana ba sai ka sa an girka min wani ba wannan ma ina jin daɗinsa na ƙarasa maganar ina ɗiba abincin da sauri ina ci ya yi fesal ya yi murmushi kuma ya ajiye cokalin hannunsa ya ce ki saki jikinki kuma ki wataya sa ranki a cikin gidan nan domin ba na son ki dinga nuna bakunta domin ke ba bakuwa ba ce kin ji ko ya tambaya yana duba na kai kawai na gyaɗa masa sannan duk muka yi shiru muka mai da hankali kan abincin da muke ci bayan mun gama ci sai ya sake kamo hannuna yana faɗin zo mu je ki ga inda za ki zauna sai ki wanka kuma ki huta ban ce da shi komai ba sai na bi bayansa muka nufi wata ƙofa da ke manne da wata kofar mai irinta da shigar mu cikin ɗakin sai na ga ashe nan ma wani falon ne matsakaici da ɗaukunan bacci guda biyu kowanne da ban ɗaki wato toilet a cikinsa an ƙayata falon da duk abin da mutum zai iya buƙata ga wani irin ƙamshi da ke tashi abin da ya burge ni sosai da shigan mu cikin falon sai ya yi fesal ya dube ni yana murmushi shin to basma nan ne ɗakin ki da a koyaushe za ki dinga kwana yanzu sai ki shiga daga ciki akwai toilet inda za ki wanka kuma ki alwala sannan ki fito ki sallah yanzu ni zan shiga wajen antinki domin in dubo ta in ji abin da yake damunta idan kin gama komai kuma ki jira wani ni zan dawo ba da jima ba fuskar ta a sake na ruga jakar takarduna bisa kujera ina cewa a isa min da gaisuwa ga antina kafin nima in shigo ya amsa da to sannan ya fita ya bar ni yayin da na rike kugu ina murmushi da kare kowane bangare kallo sai da na gama kallon ko ina sannan na nufi cikin ɗaki da shi ma na tarar da irin gyaran da ya sha tamkar ɗakin amarya ba wai na budurwa kamata ba da ganin kayan ɗakin da aka ƙawata wajen da shi ka san kayan kamfani ne 'yan ƙasashen ƙetare wanda suka zo daga waje kawai sai ne tsalle na kifa akan ƙatuwar katifar da ke kwance kan gadon ina dariya a fili na ce gaskiya a duniya kaf ba na zaton da akwai wanda ya fi ni morewa da samun ɗan uwa mai ƙaunata da baya ƙyashin kashe min duk abin da ya mallaka yanzu idan ina cikin wannan gidan me zai ja min damuwa yanzu da a ce a ƙauye nake ina zan samu wannan Allah sarki rayuwa ni a yanzu sai in ce na gode wa mutanen da suka min sharin maita waɗanda suka zamo sanadin da na baro ƙauye don tserata da rayuwata yanzu na a cikin birni cikin walwala na baro baƙin ciki da takaicin da su laraba suke ƙunsa min waɗanda suka min ƙazafin cewa an min fyaɗe waɗanda suke haɗa ni da su gwaggwasaratu yanzu ina gwaggwasaratu wanda ba ta fatan ganina a cikin farin ciki yau ga ni Allah ya saka ni a cikin farin ciki lalle komai na duniya yana da lokaci kuma idan Allah ya soka da arziki ko duniya za ta taru don ganin cewa baka same shi ba mutum bai isa ya hana ka samu ba sai dai in lokaci bai yi ba da sauri na tsinke wannan tunanin da nake yi na faɗa ban daki na saka wa kaina shawa ina jin wani ni'imtaccen sanyi yana ratsa ni tuna har na manta da cewa matarsa ba ta ba da ganina ba saboda tun da dai yayana yana ƙaunata ban kowa ma ya ƙini ba na ɗau tsawon lokaci a ban ɗaki ina wanka sai daga bisani na ɗaura alwala sannan na fito na mai da kayan jikina gami da shimfiɗa sallayar da na gani a tsakiyar kafet ɗin ɗakin dama kuma ya haife fesal bai bari na taho da kayana ba kasancewa duk tsummo mokara ne babu wani kayan arziki a ciki sallah azhar da la'asar nayi sannan na fito falon da a yanzu ya zama nawa na yi kwanci a kujera na ƙaro ƙarfin ac wadda ya haife sal kafin ya fita ya nuna min yadda ake kunnawa na soma shaƙa ina lumshe idanu sai a yanzu kuma na ji ina jin haushin kaina da tun a baya ban nemi tahowa binni don zuwa gidan yayana ba ko da dai an ce komai lokaci ne sallamar yaya fesal ce ta katse min tunani ne saurin miƙewa zaune a lokacin da shi ma ya zauna a gefe na yana duban kayan da ke jikina ya ce a basma ke da nace miki ki je ki wanka shine kuma kika kwanta na ce ai na yi wankan kaya ne dai ban sauya ba saboda ka ce kada in taho da nawa na faɗa ina dubansa sai ya rike kai ya ce kin ga shaf na mance da cewa baki zo gidan nan da kaya ba ta so mu je cikin gari ki zaɓi waɗanda kike so sai in saya miki na miƙe da sauri a san da shi ma ya miƙe ya nufi hanyar fita daga falon yana cewa mu fara yi wa Yusra sallama sannan mu wuce na ce ya jikin nata kuwa ya ce da sauƙi dama ba wani ciwo ne mai ƙarfi kanta ne yake ɗan ciwo amma ta ce mini wai ta sha magani yanzu ta samu sauƙi na jinjina kai ba tare da na sake magana ba har muka kulle da tafiya a babban falo kafin daga bisani da muka isa zuwa ɓangaren da take wanda shi ma dai irin nawa ne falo ne da ɗakuna biyu a ciki sai dai ya fi nawa kyau da tsaruwa gami da samun gyara har ɗakin baccinta ya ja hannuna muka shiga zaune muka same ta a gaban madubi tana kwalliya ko da ta ji mu sai ta ɗan juya ta dube mu tana ganina sai ta ɗan haɗe fuska yayin da ni kuma na risina ina sake gaishe ta da mataya jiki cike da rashin kulawa ta amsa gami da duban yaya fesal da yake binta da wani irin kallo mai cike da tsantsan so kuma yana murmushi wanda ita kaɗai ta san ma'anar murmushin nasa ita ma sai ta ɗan murmusa tana shafa fauda a fuskarta ta ce ya na ganka ka saka hula kuma kun fito tare da basma ina zuwa haka Ya yi fesal ya dafa kafaɗa ta ya ce za mu je ne botik shagon siyar da kayan sawa in yi mata siyayya domin na bayar da tsofaffin kayanta sanda na cika da ta taho da su Ba ta san ma lokacin da na kwasa na ba da su sadaka ba yanzu ba ta da wasu kayan sai na jikinta sai dai kuma ba daɗewa za mu ba in mun fita ko za ki mana rakiya ne ya tambaya yana duban fuskarta sai ta ɗan yatsa na fuskar ta ce ba zan samu yi muku rakiya ba domin jikina yana ɗan buƙatar hutu saboda yau na yi girke-girken da ban taɓa yin irinsa ba don haka sai dai in ce a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya ni da yaya Faisal muka amsa da amin da alama kuma ya ji daɗin addu'ar da ta yi masa domin na ga fuskar shi ta daɗa faɗaɗa da murmushi har muka juya za mu fita bata juyo ta sake magana ba sai daga bisani na ɗan waigo gab da za mu fice daga ɗakin nata na juyo aiko ina juyowa sai na ga ashe mu take kallo juyowa take da wuya sai ta kau da kanta gefe na dai girgiza kai ina mamakin yadda ya sira ta kasa sakin jiki da ni a matsayina na ƙanwar majinta ba a cikin motar da muka zo gida ɗazu yanzu muka fita ba wata rantsatsiyar motar ya yi ban ya ɗauka muka fita muna cikin tafiya ne ina riƙe da ɗaya daga cikin wayoyinsa ina yin game nake ce masa ya yi fesal wayan nan taka ta burge ni domin ina sha'awa waya haka screen touch don ina ganin ta a wasu wajen wasu masu zuwa sayan abinci sanda nake aiki a wajen anta ubaidat to amma dai daga ganin wayan nan taka tana da tsada sosai ba irin tamu ba ce ya murmushi ya ce ashe har kina tunanin cewa akwai abin da zan mallaka wanda zai iya fin ƙarfinki to idan ma kina yin wannan hasashen tun da wuri ki cire wannan tunanin daga ranki domin wayar nan ko ta haura miliyan ɗaya zan iya siyo miki ita balantana wannan tawar da ba ta fi dubu tamanin da biyar ba cike da mamaki na dubi sana ce dubu tamanin da biyar fa ka ce gaskiya da tsada ni dai idan ka tashi siyo min waya ta dubu goma ma kacal ta ishe ni ya ce kin ga kuwa ba zan iya rike manyan wayoyi masu tsada ke kuma ki rike karama ba ni ban ga tsadarta ba domin ko sauran wayoyi na guda biyu babu wadda ba ta haura dubu ɗari uku da hamsin ba wannan ce kaɗai a cikinsu da ba ta da tsada don haka ki rike ta ma kawai na bar miki ita sai ki dinga maleji da ita kafin sanda zan siyo miki wadda ta fi ta tsada kuma ba sai kin cewa mini layi na ba wato sim card domin bai dade ba na siye shi a sanda na sayi wayar jama'a ba su sani da shi ba kin ga sai ki rike a wajen ki idan mun koma gida zan ɗauko miki takardunsa za ki ga lambarsa wato lambar layin da komai nasa a jiki ita ma wayar zan baki komai nata ki rike a hannunki receipt ɗinta da kwalinta gami da cazarta duka zan baki wani irin farin ciki ne ya rufe ni da na kasa godiya ga yaya Faisal sai dariya nake ina kallonsa yau kuma ni ce na mallaki waya ta kusan dubu tamanin ni ba basma yau ni ce aka mallaka wa waya mai tsada haka lallai duniya mai rai baya fidda rabon samun nasara a kowane lokaci tabbas na san cewa a yanzu daula tana gab da jiƙani na kusa zama babbar yarinya na kusa zama budurwa wadda zan dinga kecare ni ne murmushi na sake dubar wayan ina juya ta a hannuna gami da cewa oh lokaci kuma yayi to yan uwa mu ma lokaci yayi anan za mu dakata ku biyo mu zuwa cikin kashi na gaba don jin yadda wannan labari zai ci gaba da kasancewa ku danna subscribe sannan ku danna bell din sanarwa yadda za a ci gaba da sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora ci gaban wannan labarin a yau insha Allahu za ku sami labarin nan na muciya da zani daga na ɗaya har zuwa inda babu shi a cikin wannan channel ɗin tamu ku yi sacin ɗin wata channel mai suna autan hajiya nobels inda za ku samu littafin muciya da zani daga na ɗaya har inda babu shi a cikin wannan channel ɗin mun zaɓi mu saka muku littafan ne saboda mutanen da basu so makaranta shi daga farko ba da kuma masu neman ainihin farkon labarin da haka insha Allah ku neme shi a cikin channel ɗinmu mai suna autan hajiya nobels za ku same shi a ciki sannan kuma za mu saka a playlist ɗinmu ta yadda za ku iya ganin shi ma'ana mun gode